This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana kan mitoci 22 da 25 jama'a jamhuriyar Nijar ma za su ji mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kumanniya. akan intanet a buɗe voahausa.com ko sashen hausa.com. tare da sallama a gare ku jama'a bello habib galadanci ne tare da aliyu mustapha sokoto muke fata kuna lafiya ga aliyu zai fara mana da kan labarai to muhammadu sabo kuma kazami yaki ya sake kauriya tsakanin ukraine da kuma 'yan tawon nan da ke da daurin gindin rasha a kasar bangladesh inda mata biyu ke gwagwarmaya game da kujerar prime minister mutane suna ta mutuwa daga rikitan siyasa sannan kotun duniya ta ce da croatia da serbia ba wacce ta aikata kisan kiyashi a kan to madala kanan labaran kenan kotun bin kadin laifuka ta icc ita kuma ta tsoma baki a siyasar najeriya sun kama shugabannin wasu kasashe sun kama sa'a sun kama wasu an kai su ko hmm. kuma suna nan wasu ana cikin hukuncin su za ku ji labarin an anjima kaɗan sannan kuma za mu taɓa dambarwar raba katin zaɓe shi ma a shirin noma hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar sun sa himma wajen bunƙasa sha'anin kiwo a ƙasar. Babu shakka Halima Jimro ita ce za ta gabatar da wannan shirin. Amma barin fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a barkanmu da wannan lokaci. Sabo kuma kazamin yaƙi ya sake kaurewa tsakanin sojojin ƙasar Ukraine da kuma mayakan 'yan tawa nan da ke da ɗaurin gindin Rasha a can Ukraine ɗin abin da ya janyo mutuwar akalla mutane takwas dukkan su fararen hula a gabacin ita Ukraine ɗin yau Talata. Sannan kuma a cewar jami'an Ukraine ɗin an na mutane akalla biyu a cikin ruwan rokokin da aka share kusan awoyi hudu ana ta wa juna. Daman dai wannan faɗan ba daina shi akai ba musamman a yankunan nan da suka kaddamar da 'yancin kansu na donetsk da luhansk tuma ba garin da barsavia ba da ke hannun soja na ukraine tun daga ranar asabar ko lokacin da yunkurin da aka yi a ƙasar belarus na ashirya yawar gaji yanzu haka akwai fargabar cewa shi wannan yakin zai kara tsanani ne ma kawai musamman tun bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin wani babban jigon 'yan tawaye da ke cewa suna ƙoƙari na su ƙara yawan mayakansu su kai kamar mutane dubu ɗari to yadda hakan take gudana ne ita kuma amurka take faɗa cewa har yanzu bata yanke shawarar ko ta baiwa sojan na koren tallafin makamai ba tukuna aliyu farmakin da aka kai akan wata motar bas ko safa a kasar bangladesh ya haddasa mutuwar mutane akalla guda bakwai wasu kuma guda goma sha shida sun samu raunuka a ci gaba tashe tashen hankulan siyasa da ke adabar wannan kasa hukumomin kasar dai suna ɗora laifin ne akan jami'in adawa waɗanda suka ce mutanen su ne suka jefa bam akan wannan mota yayin da take tafiya daga garin cox zuwa daka babban birnin kasar to amma dai yan adawa yanzu suna musanta wannan zargi irin waɗannan tashe-tashen hankulan na siyasa fa sun saka ma akalla mutane guda goma ko an ce hamsin da uku suka rasa rayukansu yayin da jami'in adawa a ƙarƙashin jagorancin tsohuwar firayim ministan kasar malama khalida ziya ke ƙoƙarin tumɓuke gwamnatin firayim minista na yanzu malama sheikh hasina akasarin duk mutanen da ke rasa rayukansu ana kashe su ne ta wannan hanyar jefin mamamai akan motocinsu kotun laifuka ta duniya ta yanke hukuncin cewa kasashen kuroshiya da sarbiya ba su aikata kisan kiyashi a kan junansu ba a yaƙe-yaƙen balkans da aka yi a shekarun 1990 lokacin da kuroshiya ta balle daga yugoslavia a cikin hukuncin da ya bayar kalin kotun peter tonka ya ce ba shakka duka sojojin kasashen nan biyu sun aikata laifuffuka da yawa kam to amma ba ɗaya daga cikinsu da za ta iya nuna hujja cikakkiya da cewa ɗayar ta aikata laifin kisan kiyashi a kanta a lokacin wannan tashin hankalin wanda kama cikinsa an kashe mutane sun fi dubu ashirin a shekarar 1999 ne kuroshe ta kai sarbiya kara a kotu da ya kirarin cewa an hallaka 'yan kuroshe da yawa an gana wasu azaba wasu an raba su da gidajensu an jefa da yawa cikin gidajen kurkuku barkatai lokacin da sojan sarbiya da yugoslavia suka kama garin vukovar da yankunan da ke zagaye da shi a shekarar 2010 ita ma sarbiya ta shigar da ta ta kara ta yi zargin cewa mutanen kasar ta kamar 220 aka tada daga mahallansu a lokacin sojan kuroshiya da suka maido da martani akan sarbiyawa to muna baku labarai daga washington mai yiwa ne nan ba da jimawa ba dan jarida na tashar aljazira muhammad fahmi zai sami yancin kansa bayan da ya cire rigarsa ta zama dan kasar masar daukar wannan mataki da ya baiwa gwamnatin ta Masar da dama fita da shi daga ƙasarta inda ma ya sha da fiye da kwanaki 400 yana tsare bayan kamun da aka yi mishi tun watan Disambar shekara ta 2013 tare da wasu abokan aikinsa su guda biyu. A bisa zargin cewa fa wai suna taimakawa ƙungiyar Muslim Brotherhood ko Ikhwanul Muslimin a Larabci. Dama dai fahimi ɗan ƙasashe guda biyu ne Masar da Kanada. Da yammacin jiya ne ministan harkokin wajen Kanada John Bird ya ce fahimi na dabda da zama 'yantacci haka kuma tana faruwa ne jim kaɗan bayan da hukumomin na Masar suka aka da wani dan jarida ta Aljazeera Peter Greste kasarsa ta asali wato Australia. Zuwa ƙarshe gwamnatin ƙasar Cuba ta sako wasu sababbin hotuna na tsohon shugaban wannan ƙasa wato Fidel Castro a karo na faroma kuma tun watan augustin bara kenan bayan rahoton da aka so bazawa na cewa mutumin nan bai da lafiya. wannan hotunan da jaridar gwamnatin communist garamma ta buga sun nuna castro a gidansa yana zaune yana zantawa da wani jigon matasan ɗalibai wanda kuma jaridar ta ce a watan jiya aka ɗauki wayannan hotuna haka wani jigon addinin kasar brazil da ya gana da castro din a watan da ya wuce ya ce lalle tsohon shugaban na cuba kam ya rami to amma lafiyar shi kalau hankalinsa kuma tsaf fidel castro dai tun shekara dubu biyu da shida ya sauka daga karagar mulki ya mika ragamar ga hannun ƙanansa rawul saboda rashin lafiya kuma tun lokacin ba su faima akan ganshi a bayyana jama'a ba kai ƙarshen gaskiya ma dai rabon shi da ya fito a cikin mutane an ci yanzu ya fi shekara guda Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington DC. Kotun bin ƙadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ko ICC a takaice ta bayyana cewa tana da hudumin yin shari'a kan duk wani wanda ya tare da tarzoma a zaben da ke karatowa a Najeriya. Shi sa ni kuma na kawo ɗan rajin 'yancin bil'adama na ƙungiyar Network for Justice Aminu Sule. Haji Aminu, wai wani irin rawa ICC za ta iya takawa ne domin gani a yin zaɓe a Najeriya an kammala lafiya? Eh, tana da rawan da za ta iya takawa dangane da zaben kamar yadda kowa ya sani. Shi ne ta taimaka mana domin duka abubuwa alamu da ke nuna kamar rikici zai iya tashi a Najeriya saboda wannan zaɓe. Hmm. Ka ga maganganun da ta yi ko kuma tsokacin da za ta yi a kai zai ba 'yan siyasan dama kuma zai ba su tsoro wurin kada su tada rikicin don suna gudun abin da zai biyo ba wannan kotu tana da muhimmanci kwarai da gaske wurin hana aukuwan tarzoman da zai faru bayan zaɓe ko kuma in ya faru kafin zaɓe. kamar a baya wani irin rawa ta taka a wasu zaɓukan da aka yi ko wasu ƙasashe a wajen gani ba a sami irin waɗannan matsaloli ba. to kasashen dai sun bambanta ne gaskiya wasu kasashen sun kama shugabannin wasu kasashe sun samu sa'a sun kama wasu an kai su kotu hmm. kuma suna nan wasu ana cikin hukuncin su kamar abin da ya faru a liberia hmm. kuma suna da kaman tsokaci ko kuma allegation zamu mu ce kan shugaban kasar sudan wanda har yanzu ba su kama shi ba amma kuma mu a nan kasan gaskiya babu wani rawa da suka taka a baya dai tunda irin wannan abu bai faru da mu ba na iya tabbatar da abin da za su yi a kasanmu mu nan najeriya To a ƙarshe a matsayinka na ɗarajin kare haƙƙin bil'adama kuma ɗan gwagwarmaya me za ka gaya wa jama'a ne game da wannan zaɓe da ke tahowa? To wannan abin da muke ƙoƙarin mu nuna ma jama'a tun tuntuni kamar yadda na yi bayani kwanakin ba shi ne mutane su yi ƙoƙari su yi zaɓe lafiya tabbatar da cewa sun yi adalci eh, gwamnatin take kai yanzu tabbatar cewa ta yi adalci domin ana samun rikicin zaɓe ne a lokacin da gwamnatoci suka ce za su murta zaɓe hmm. to daga nan ne ake samun rigima to madalla aminu sula kenan dan gwagwarmaya kuma ɗan rajin kare hakkin bil'adama na ƙungiyar network for justice mun gode a jaminu mu gargaɗe mai gina ra mai mugunta to gargaɗe mai gina ra Ga tambaya, ina aka kwana ne game da dambarwar raba katin zaɓe a Najeriya? Bari mu je wajen abokin aiki na Najeriya Ibrahim Alfa Ahmed babban wakili na musamman a wannan zaɓe mai tohowa na murya Amurka. Duk da ƙara lokacin da aka yi na rarraba katunan jefa ƙuri'a na dindindin a Najeriya, akwai alamun cewar ba zai yi wa kammala wannan aikin ba. Babban dalili shine irin jidalin da ke tattare da wannan aiki kamar yadda muka gani a wata cibiya da ke Kabusa a nan Abuja. Tun karfe nawa ka zo nan? Wallahi tun karfe bakwai nake nan. Na safiya. Na safe. Yanzu wajen karfe ɗaya ne. To wajen karfe ɗaya kenan ake. Ka samu katin ka? Ina ma ba gama katin ba. wani wajen hudu ne a nan, wajen bakwai maza a ce a nan akan ward daya. Wani sai ya kashe dubu ɗaya kafin ya zo nan, wani sai ya kashe dubu biyu kafin ya zo nan. Me ke faruwa yanzu a nan? To gashi nan ta faruwa an ba mutane. Ga katin nan sun fi miliyan ana yanzu mutane ba samu ba. Amtalin telling you. kuma akwai katunan suna nan me yasa to ba a bayarwa nan ba a ba saboda in ka zo da shi ma sai a ce sai ka koma can abin nan dinka me yake da suna eh, eh, ward dinka ward din kuma guda ɗaya ce kuma mutum sun fi miliyan nan gashi na yanzu tun da safe wata sun karfe bakwai muke nan wallahi tun karfe bakwai muke nan gashi na yanzu ban samu ba shin ma'aikatan nan guda nawa ne masu aiki nan to ga nan dai wadda ta zo mutum ɗaya ne ya fara aiki kafin daga baya biyu suka zo sai wajen karfe sha biyu ne biyu suka zo suka suka kama mata amma da ita kadai ce take yi kuma ka gani nan da mu fi ɗari da safe ma nan mun rijista mutum sun fi ɗari tukuna don sai da muka rubuta ya tukuna kafin aka zo aka soma bin suna ana bi aka bi shi nan ba ba nan ba tukuna muka bi layi kana da fatan da aka samu katin ka to Allah sa in samu don mu samu baka lalle zan bakin ciki fiye da yadda nake kake tsammani in mun samu kati na ba wallahi baki ciki sosai to amma dai akwai ɗaiɗaikun mutanen da suke samun katunan su sai nike ga ma ban sha wani wahala ba saboda an ya ba ya kamata a yi ne an ce wai mu bi wallahi ne kuma muka rubuta suna mu ana kira suna da suna in an samu naka sannan ka je ka karba in ba haka ba ba ka karba ba ne Mun baka bi line din kuma to ba kai ne kasa wannan ya kamata ka biyo line da ya kamata because is good aka yi a yabo ya kamata a yi shi so amma yanzu duk gaba ɗaya kamar line ya lalace da yanzu da abin da kaka ga yanzu line ya lalace saboda masu karba kaɗi kuma masu top eh, print ma duka su ma kowa za hada ne ba mu wanda yake karba ba mu wanda yake top print ba abin da yake faru yanzu ne to amma da ya kamata na yi musu magana za su ya su jara saboda su ma'aikatan kenan mm, su musu magana su jara hanya saboda wanda zai top rate yi top rate wanda zai karba kati karba kati kada za hada kowa da kowa kani inda muke a saboda irin matsalolin da ake fuskantar an samu mutane da dama waɗanda sukan hasala wasu lokutan ma har aka nemi ba hammata iska Ibrahim Alfa Ahmed daga Abuja a Najeriya. Madala a gai da Ibrahim Alfa Ahmed. Ana tare ne fa da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC agogon yanzu karfe goma na safe da mintuna goma sha hudu. Har yanzu muna kama wannan batun zaɓe yau saura kwanaki goma sha ɗaya kacal a gudanar da babban zaɓe a Najeriya. To za a iya cewa salon siyasa ya canza ko menene bambanta wannan zaɓe da na lokutan baya. Ga Nasiru Adamu kaya a Abuja. baya ga jam'iyyar pdp ko shugaba jonathan da ke cewa ko a zaɓi jam'iyyar a ƙara nausawa gaba ko kuma yin an kauce a mai da hannu agogo baya ita ko babbar jam'iyyar adawa ta apc na cewa za ta kawo canji salon kamfe na tone-tone ya kunno kai a wannan karan musamman ma da pdp ke ɗauko bayanai da nuna janar buhari na da tsaurin ra'ayi kazalika wannan karo ne jam'iyyar mai mulki ta kawo batun takardun makarantar janar buhari da bata yi hakan ba a karo uku da yake takarar a baya inda hukumar zaɓe ta bakin mataimakin daraktan tanik dazan ta mai da martani idan wani yana da wani magana ne daban a kan shi mu matsayinmu shine mutum yana iya garzaya kotu mu mun gamsu saboda bisa ga doka idan jam'iyya ta mika mana ɗan takara to hakkinmu ne mu anshi wannan ɗan takara tambaya zai iya yiwuwa mutum ya kai wannan matsayi bai je ya sakandare ba tambayan kenan na biyu menene gundun tsarin mulkin najeriya ta zayanar game da abin da ya kamata ɗan takara ya zama da ai suna nan a tanade shin wannan ɗan takara ya bi wa'annan ka'idodi to tambayoyi dai da ni zan nake so na yi kenan Koma dai me za a ce wannan karo a fili yake jam'iyyar PDP da ke mulki tun 1999 na fuskantar mafi karfin dunkulalliyar adawa da hakan ke neman canza kalmomin kamfe ɗinta zuwa sukar ɗan takara. Karfin PDP da APC ta hanyar jarin gudanar da kamfe a wannan karo ya fito fili da ƙananan jam'iyyu ke gani hakan ke sa masu neman takara neman mai da Najeriya mai jam'iyya ɗaya ko biyu. Yunusa Tanko na jam'iyyar NCP da marigayi Gani Fawahim ya kafa na cewa. Kaka 'yan Najeriya suna ganin kamar su jam'iyyar ba su da karfi saboda haka ba za mu je gurin su ba. Duk wani jam'iyya a wannan tafiyar da ake yi wallahi wallahi ko fara ba zan yi ba tana amfani da abubuwan shaida da muka yi ne a Najeriya. Mu muka je ofis din ainihin muka ce a mai daba ya kamata a buɗe eh, eh, jam'iyyar na samu muka je har supreme court har yanzu ainihin ba ta karɓan kusisi hannun mutane saboda haka mu mu ba mu karɓan kusisi hannun amma jama'a sun gwamnati su je inda abubuwan ne zai samu wahala a gallaba musu wahala to ita kuma siyasa abin da ta gada shine muddin aka ga cewa kun keta kun je wani jam'iyyoyi kamar guda hudu ko guda biyar to za a samu zaman lafiya amma kuka je ku tunkusa kanku a guri daya ko biyu to akwai matsala zafin kamfe a wannan karo yayin da bama bamai ke tashi a wasu sassa kuma mayar da martani mai zafi ya sanya marubuci Ado Ahmad Gidan Dibino yin hannunka mai sanda. To sai aka zo aka yi zanga-zanga aka kona kayan garin mu gaba daya garin ka ne gari na ne. To wace riba muka ci kaga mun yi asara ni da aka yi saran ni zan ci ban ci ba kai da ba a saran ka ci ka ci kuma an je an kona mana gida an kona mana kaza kaza to wace riba muka ci an yi an yi bi babu. Alamun karatuwar zabe ko ma zafafan lamura ya sanya koma nan Abuja jirage masu saukar angulo na shawagi inda sojoji ke ci gaba da duba motoci a mashigun garin. garin nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya duniya mai yayi mai abin ban tsoro haihuwar buzur sarkin tausayi sarki nasara kai rabu sarkin jin kai wanda madala a gaida nasir Adamu el hikaya yanzu ga halima Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum har yanzu dai muna ƙasar jamhuriyar Nijar kuma muna maraɗi kamar da yadda aka tsaida a wajen babban taron da aka yi a kasar mauritania ko mauritani a kwanakin baya a kan kiwo hukumomin kasar jamhuriyar niger sun sa himma wajen bunƙasa sha'anin kiwo a kasar tare da sama ma makiyaya burtala da wuraren kiwo da ma tsara musu hanyoyin cin amfanin su shirin da ke kula da wannan aiki shine praps kuma shugaban shirin shine sanusi fode wanda suka tattauna da sha'aibu mani kamar haka sun oktoba 2013 aka fara shi shi kuma ya taho daga kamar karkashin wata wani babban taro da aka yi a mauritani da shock wanda gwamnatoci da firistika suka yi taro suka ce to ya kamata lalle yanzu a gamu gaba daya wannan kiwo na gargajiya bai da iyaka kuma a bashi daraja don kusa shine wannan projen aka dora shi aka fara aiki shekara guda yanzu an yi kundi wanda kun da aka yi na proje an yi shi tare da jama'a da mutane duka makiyaya ne su civil ne proje ne da mutanen minister minister wanda suke cikin wani aikin aka yi aka wallafa shi a yami su ma 'yan jiha duk an kira su aka wallafa bayan shi ya kamata mu zo duk region region jiha jiha mu wallafa wannan kundin don shi ne wannan muharin wannan taron mu zo mu ba su labaru a kane wannan proje ya tashi ina muka kwan kuma mu ɗauki wannan kundin eh, gungu-gungu mu ba su fasara cikin harshen da suke shi da kyau in sun ji sun ga irin aikin da ake yi za su ba da bayani su ce eh lalle kai ya yi kyau amma akwai kaza kaza kamar wani abu dai da suke so a ƙara kenan sun zo da sunan jama'a na department sun ji labari sun san me za a yi sun san kakani za mu da aiki suwaye suwaye cikin wannan aikin kenan in suka ji ya kamata su koma in sun koma department su ba da jawabi kamar sun zo da sunan makiya su ce gashi abin da aka yi kuma ga shi abin da muka faɗi. sai dai makiyayan suna kokenta galibi yanzu babu dajika gonaki sun mamaye watakila akwai hanya ta magance wannan matsala domin dabbobi samu ciyawa. yau ai shi shi ne muharin yin wannan projen shi projen wannan wannan duk ciwon da ake faɗi daji ya rage daji ciyawar wannan wanda dabbobi ba su ci ta mamaye shi daji gashi ko burtali an shiga an shige shi ko ko babu wurin ruwan sha ko ko kasannu in aka je aka yi dabbobi makiyayi bai cin amfanin sai dai wasu wanda suke kamar dillali sai a bar makiyayi in yayi kwana biyu na tahiya kan zo kasuwa ya wuni sai wajen marice da ya gaji abinci ma bai ci ba da kyau sai a ce mishi to kai fa dabba ta ka in baka sai da za ka koma da ita to ka gani dole ya sallama bacci riba ba to kaga wannan projen zai kawo goyon babu su wannan kenan manyan kasannu za a zo a gani da za a tsara su lalle kai makiyayi ya ci riba ya zama na fari shi ne zai ci riba karin ya sauran su masu samu abin da za su samu amma makiyayi zan samu ci riba to banda wannan lalle kai kamar bisa irin wani aikin da nace maka akwai kamar lahiyar dabbobi ta kuwa kowa kenan lalle kai wurin dabbobi za a samu a gyara yadda lahiyar su yake kuma magani masu shigowa wanda ba na kirki bane shi ma za a yi kwantar yansu a gani a yi surveillance dabbobi masu zuwa daga wata ƙasa a gani malatin da su kawo kakari duk dai za a sa sau da kawa ana gani banda shi akwai kamar bisa tattalin daji wanda ka faɗi to za a yi aiki bisa tattalin daji a keɓe daji a ce to ga kane yake kuma za mu kawo goyon baya kamar bisa kofo akwai kofo da baz akwai kofo communal kuma akwai wannan babban tambari da ake so a yi shine wannan kundi na sheman damanajman fansi saf kenan wanda kowane wuri zai bashi ga irin aikin da za a yi ga da ya kamata a yi to kaga wannan shi ma zai kawo goyon baya zai kawo goyon baya bisa komin don cikin plan ɗinsu na development local a samu a raka su to ka gani dai lalle kai akwai riba da yawa bisa wannan banda ruwa banda fannin ruwa shi ma duk za a gani wurin manyan burtali masu tafiya kasar waje ko ku wuri da dabbobi ke taruwa inda ke da matsalar ruwa a zo a yi rijiyoyi ko ku a yi famfo wanda kowa zai samu ruwa lahiyi To har wa yau Sha'aibu Mani ya ji ta bakin wani makiyayi wanda bai haɗi sunan shi ba, amma ya zana irin matsalolin da suka addabe su. Akwai matsaloli da dama da muke fuskanta mu ba su da larewa, ba mu da kiyo, ba mu da daji. Daji wanda ke gare mu an kwashe duka ya koma gonakai. Daji na gwamnati wanda ke gare mu da. a koma gonakai yanzu alhali bisashen dole inda mana ta faɗi sai dai mu ɗarme su a ɗarme dindindin sai dai a ɗarme har sai an yi wata hudu sai na biyar su samu a riƙa yanko musu ciyawa wadda ake cirowa cikin gonakai haka to da kaka ba ku sakin su da kaka muna sakin su sai luwa ta sakin gonakai ta samu kakin ta samu kuma sun wahala duk sun riga sun rame sun bushe kawai sun bushe sai da rani suke samu allowance sha'anin kiwo ne dabbobin ku ba su fuskantar matsaloli da cututtuka matsalolin da cututtuka da sauki in ba oda nan ba suka zo suka kawo mu wannan ciwo da suke tawa da shi daga gabas Yawanci boru da yawan zawon jinin nan in ba shi ba ne ya faɗo mamu ga karkara to ban suna da kyau suna samun alafu yadda yadda ya kamata to wani kira za a yi ga magabata don allah da annabi a dan diba mamu ba mu da mangazoji na dussa na guriya ba mu da kiwo tun da babu daji. To baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma makon gobe da izinin Allah mu sake komawa jihar Maraɗin a wannan karo kan matsalar wutar daji. Yanzu a madadin Sha'aibu Mani da abokan tattaunawar shi da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya tare da ya muku tunin cewa ku kasance tare da mu nan gaba kaɗan za ku ji shirin yau da gobe akan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da kuma talatin. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin su. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu taimana da amma mu barge na sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin mugunta Ya taɓe nan, sararin nan, ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Mustapha Lawal Bakire Daura. mai cewa jinjina ga sojojin najeriya da sojojin chadi yadda muke jin suna fatattakar 'yan boko haram wannan shi ke nuna mana cewar gwamnatin najeriya da chadi sun fara ganin cewar kungiyar za ta zame musu barazana ga mulkin su, fatanmu a nan allah ya kawo mana ƙarshen boko haram sako daga kwamrar nura bello daraja kasir gusau jihar zamfara mai cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka a yau zan yi tsokaci da kuma jinjina ga al'ummar garin difa dangane da kyakkyawar tarbar da suka yi wa 'yan uwanmu 'yan Najeriya waɗanda ke gudun hijira a jamhuriyar Nijar da fatan Allah shi ƙara danƙon zumunci tsakanin Najeriya da Nijar amin. Su ko Hajaratu Umaru Ibrahim Karasuwa da Aishatu Hussaini Dangote Karasuwa duk daga jihar Yobe cewa suke Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a arewa maso gabashin Najeriya tare da samun shugabanni na gari a zaɓe mai zuwa don samun sauƙin halin yasu da muke ciki a yanzu amin. Bari mu kaɗa wajen Bello Isiyaku birin Fulani Gombe. Mai cewa haƙiƙa janye yajin aikin da ma'aikatan kiwon lafiyar Najeriya suka yi abun farin ciki ne da maraba ganin yadda ɗimbin marasa lafiya suke shan wahala a sakamakon yajin aikin. Shi ko lawal sani na kawu daura ci ake tabbas mun yarda gwamnatin Najeriya ta sauya salon yakin da take yi da 'yan kungiyar Boko Haram. Dubi irin nasarorin da dakarun sojin Najeriya haɗi da sojojin ƙasar Chadi ke samu akan 'yan kungiyar Boko Haram. To amma abin tambaya anan shine menene makomar 'yan matan Chibok da kuma 'yan gudun hijira? sai kuma ra'ayi na ƙarshe wanda ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga shu'aibu idris kofar fada bulungu da ukashi abdulsalam koko masu cewa hakika matakin da ma'aikatan lafiya suka ɗauka na jan yajin aiki da suka yi abin yabawa ne da fatan gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen biya musu buƙatunsu yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya To, sabo kuma ƙazamin yaƙi ya sake kaurewa tsakanin sojojin ƙasar Ukraine da kuma mayakan 'yan tawayen nan da ke da ɗaurin gindin ƙasar Rasha abin da ya jiyo mutuwa aƙalla mutane takwas dukansu fararen hula kuma a can gabacin Ukraine ɗin kenan yau talata. jami'ai sun ce an raunata kuma akalla mutane 22 a cikin ruwan rokokin da sassan biyu suka share awoyi 24 suna cillawa juna. farmakin da aka kai kuma kan wata motar bas ko safa a kasar bangladesh ya haddasa mutuwar wasu mutane su kuma bakwai a can wasu shashi da suka samu raunuka a ci gaban tashe-tashen hankulan siyasa da ke adaba ita wannan kasar wannan rigimar dai ana ta ne tsakanin mutanen da ke goyon bayan mata guda biyu da daya ta taba zama prime minister wato malama khalida ziya da kuma wacce take a kai yanzu malama shakasina mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa kotun laifuka ta duniya ta yanke hukuncin da ke cewa kasashen kuroshiya da sarbiya ba ɗaya da ta aikata kisan kiyashi a kan juna a yaƙe-yaƙen balkan za ka yi a shekaru a to madalla jama'a abin da shirin namu na yanzu tana da kenan baki ɗaya sai kuma can daren Allah sa mu za mu ƙara dawa da wani sabon shirin a ma za mu buɗe layuka za mu yi muku tambaya tambaya ita ce shin mun shirya wannan zaɓe na dubu biyar da ke tahowa a Najeriya yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu aliyu da duk ma dai ma'aikatan sashen hausa da kuma julie ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu ni bello daga nan washington nake cewa ku jira ga shirin yau da gobe halima da jamila su gabatar mana assalamu alaikum sanjima thank you